yau sha uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da talatin ga watan shida shekarar miladiya dubu biyu da sha biyar a wani majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi gabanin mu fara karatu kamar yadda muka saba za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo mana suka zo hannu akwai wanda ya rubuto yana tambayar menene alakar ayoyin goma na farko na cikin wannan surar da muke tafsiri suratul kafi da kuma batun dajjal domin a farkon wannan sura mun yi bayanin hadisan da suka zo game da falalar karanta wannan sura daga ciki akwai hadisan da suka yi maganar falalar karanta ayoyin farko na wannan sura da cewa wanda ya zunci karanta su Allah ta'ala zai cire shi daga fitinar dujal to shi ne yake tambaya ne ne alaƙar su da batun dujal alaƙar su shi ne alaƙar alƙur'ani da dukkan wata fitina ko wani sharri da zai iya samun mutum yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wasu gurare ko wasu surori ko wasu ayoyin alƙur'ani ya ce wanda ya karanta su Allah zai cire shi daga wata fitina to haka su ma waɗannan ayoyin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa wanda yake karanta ko wanda ya karanta a ayatul kursi da safe ko da yamma Allah ta'ala zai cire shi daga sharrin shaitan da yamma har har har gari ya waye da safe har yamma to kaga in ka karanta cikin ayatul kursi ba inda aka yi maganar shaitan to amma kasancewar alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuma tana da tsarki sannan ubangiji ta'ala ya sanya waraka daga dukkan komai a cikin alkur'ani saboda haka karanta shi zai maka wannan magani kamar yadda aka ke karanta suratul baqara zai tsare gida daga sharrin shaitanu to haka nan ita ma wannan sura ta kafi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci cewa za ta za ta zama kariya garkuwa tsari ga mutum daga sharrin dujal sai wanda yake tambaya game da azumin wanda take da ciki ba za ta iya azumi ba to me ya kamata ta yi to kamar yadda aka sani a wannan matsala malamai sun yi saɓani kuma saɓani wanda yake da shaɗe ba wai na kwanan nan ba sun zamanin sahabbai a kunce sun zamanin tabi'ai da malamai manya-manya an samu wannan wasu daga cikin malamai suna ganin cewa za ta sha kuma ta ciyar sannan ta rama wato za ta yi kafara da ramuwa wasu su bambanci tsakanin mai shayarwa da mai ciki idan mai shayarwa ce za ta yi kafara kamar malikiya ko imam malik amma mai ciki babu kafara amma za ta rama wasu kuma su ga cewa za ta rama ne kawai babu kafara wasu kuma su ga cewa in ci in ci ciyar shi kenan ba sai ta rama ba ah, abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar ya inganta da gare su suna yin wannan fatawa abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar suna ganin cewa idan mace mai ciki ko mai shayarwa saboda cikinta ko saboda shayarwa da take yi ta kasa yin azumi to a madadin kowace rana za ta ciyar da miskini ɗaya kuma ba sai ta rama ba wannan ya tabbata daga abdullahi dan abbas kuma ya tabbata daga abdullahi dan umar kuma kamar yadda wasu ke cewa ba a samu wanda suka saba musu ba duk da cewa ana cewa an rawaito daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ya saba musu cewa za ta rama saboda kaga tsoho magana ce don haka idan mace ta sha azumi saboda tana da ciki ko ta sha azumi saboda tana shayarwa tana da zaɓi ɗayan biyu ko dai ta ciyar ko kuma ta bari bayan azumi ta rama amma maganar ta haɗa ciyarwa da ramawa wannan yana da rauni kusa ce magana da tafi rauni cikin maganganun biyu a ce ta ciyar kuma ta rama su wannan yana da rauni don ba za a haɗa mata abubuwa guda biyu ba lokaci ɗaya akan abin da uzuri ne ke gare ta shari'a ta mata ta mata ba ta uzuri to bai kamata kuma kamar yadda maka ji aka ba shi uzurin ya ajiye amma ya rama ko mara lafiya aka ba shi uzurin ya ajiye amma ya rama amma ba a dora masa kafara ba to ita ma uzuri ne ya sa ta ajiye kaga bai dace a ce kuma an dora masa kafara ba aka dora masa kafara tare da ramuwa wannan yana da rauni saboda haka tana da zaɓi ɗayan biyu maganganu ne guda biyu dukkaninsu suna da wasu minan nazar kowace mutum ya ɗauka kowace mutum ta ɗauka ko dai ta rama ko kuma ta ciyar in ta ciyar ba sai ta rama ba in ta rama ba sai ta ciyar ba sai wanda shi kuma yake tambayar cewa ya sayi abu kamar naira dubu daya ya sayi da shi dubu biyu ko dubu uku to ya hukuncin wannan a shari'ance riba ba ta da iyaka wasu shari'a ba ta sanya wa riba iyaka ba matuƙar dai tsakanin mai saye da mai sayarwa an samu yarjejeniya an bi dokokin shari'a wajen ciniki babu yaudara a ciki to abin da mutum ya samu na riba a cikin abin da yake kasuwanci da shi ba a cewa ya yi yawa ko ya kai gari ba hakanan abin da mai saye ya samu na sauki shi ma ba a cewa ya yi laifi ta yi ka sayi ka sayi abu kasa da yadda ake sayar da shi sosai wato ka samu sauki ana sayar da shi naira dubu ka same shi ɗari uku ko ɗari uku ko ɗari biyu da hamsin ba to kaga wannan ba a cewa ka yi cuta matuƙar dai shi wanda ya sayar maka da yardarsa da amincewa ya sayar maka domin abin da ake bukata a kasuwanci shine a samu taradun la ta kuna tijaratan an taradun minku sai dai kasuwancin da yake akwai yarjejeniya tsakanin ku in aka samu a tarabi da shi kenan ta yarda na yarda na yarda in sayar maka sai dai idan an samu a yaudara a ciki wato kamar ya kasance shi mai saya bai san kan farashi ba sai ya amince da kai mai sayarwa sai ya ce to na na ka amana dan Allah ka yi gaskiya a cikin lamarin nan ka sanar da ni farashin da ake sanar da sayar da abin nan ko ka wuce gaba a samu abin nan bisa farashin da ake abin nan saboda haka sai kai yi masa a kayar yadda za ka yi masa sai kuma ka cuce shi to a nan yana da siyar a nan yana da khiyar al-ghubn abin da ake cewa khiyar al-ghubn saboda haka in ya je ya gano cewa cutarsa aka yana da damar ya dawo a ba shi sa ya mai da kaya in kuma yanzu zai rike haka shi kenan ba in ba haka ba abin ne mutum kawai ya zo ya same ka kana sai da kayanka ko kai ciniki ka sayar masa to kowace irin riba ka samu ba a cewa ba a cewa ka ci riba kamar yadda wasu ke cewa wani riba ta yawa ta zama riba wannan ba ba gaskiya a wannan majalisi mun faɗi hadisin urwa albarisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dinari daya yace zai so masa akuya da ya je sai ya samu akuya biyu da dinari ɗaya a hanya sai wani ya tare shi yana son akuya sai ya sayar masa ɗaya da dinari ɗaya kaga kawo annabi sallallahu alaihi wasallam akuya da dinari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu akuyar sa kuma dinarin sa ya dawo wato ya samu akuyar da yake bukata kuma dinarin da ya bayar ya kuma dawo masa saboda in ka duba za ka ga shi wancan ya sayi akuya ya sayi akuya ya sayar da ita da rabin kuɗin da ya ci riba rabin abin da ya abin so kaga ba a cewa riba tana tana tana yawa illa iyaka dai kawai shi dan kasuwa har kullun ya rika tuno fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa rahimallahu abdan samhan idza ba'a idza ishtara wa idza taba rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza taba wato Allah ta'ala ya ji dan bawan da yake mai saukin kai mai sassautawa lokacin da zai sayar da kayansa ko zai saya ko kuma ya ci bashi zai biya ko kuma zai karɓi bashi saboda haka ana son ya kasance mai saukin kai a lokacin da yake sai da kayansa in yi haka zai samu rahama ta ubangiji kuma aljaza'u min jinsil amal duk mutumin da yayi abu to zai ga irin wannan sakamako daga Allah aljaza al-ihsan illa aljaza'u al-ihsan illa al-ihsan babu wani abin da yake zama sakamako na wanda ya kyautata kwace shi ma Allah ya kyautata masa man yassara Allahu ala mu'tirin yassara Allahu alayhi na yace duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin matsatsi Allah ta'ala shi ma zai sauƙaƙa masa saboda haka ya rika tuno waɗannan abubuwa na nususu na alƙur'ani da hadisi waɗanda suke nuna ka yi wa ɗan uwanka sauƙi da rahama kai ma sai ka samu sauƙi daga Allah wannan shine abin da kawai ya kamata kowane ɗan kasuwa ya zama yana tunawa a kodo lokaci a sai wani wanda yake tambayar cewa ya ji wani malami yana darasi yana cewa ciyar da mai azumi wato bawa mai azumi abin buɗe baki sai ka ba shi abin da ya ciye koshi wato ka ba shi tafafiyar shinkafa har da soɓa rodo sannan ne za ka samu ladan wanda ya ladan mai azumi wannan mai azumi to ina yana so don ya karfafa batun tambayar ko hujjar ma abin da ya je sai ma a sunna shi ne ya je to ba mizani ba ne don kaji a sunna tv sunna tv kafa ce da take yada abin da aka karanta da mutane na ilimi bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma masu karantarwar a kamar yada sunna tv da wani sunna tv ba ma'asumai ba ne saboda haka muna yin kuskure muna yin daidai muna yin kuskure saboda haka abin da yake daidai a ɗauka abin da yake kuskure kuma ya bar shi a nema wa wanda ya yi shi gafarar Allah to shi ne ke cewa ya ji wani malami yana faɗar haka cewa ana yi wa wasu suna so su yi wa Allah wayo ba haka sai su rika ɗan baya da wani abu su ce sun ba wa wasu sun yi bude baki to hadisin dai abin da yake cewa man fassara sa'iman falahu mithlu ajrihi la yanqusu zalika min ajri sa'im shay'an wanda duk ya bawa mai azumi abin da zai yi bude baki to yana da kwatankwacin ladansa ba tare da ya rage ladan mai azumin ba wato za a bashi shi ma ladansa cikakke kamar idan na mai azumin ba tare da an kebu na mai azumin ba saboda hadisin abin da ya magana ta tasiru sa'i abin da ake nufi da tasiru sa'i ka ba shi abin da zai tashi daga mai azumi ya dawo muftir tanqulahu ila min sa'in ila ila ila al-muftir saboda kaga duk abin da ba shi makwalwa ta ruwa ce ya tashi daga mai azumi ya koma ne ya koma muftir ka ba shi dabino ne ya ci ya koma muftir ka ba shi abinci ne wato lafiyayye shinkafa da nama kamar yadda mai shi wannan malamin ya faɗa da soɓa rodo nan ma dai ka ba shi abin da ya abin nan bukatar saboda haka shi azumin shi hadisin bai ce sai ka ba shi da yawa ko sai ya ƙoshi ba abin da zai fitar da shi daga ka'in zuwa muftir domin cewa ce man fassara ka'ina sa'in ne amma yanzu ka ba shi abin da ya yi buɗe baki ya dawo ba sa'in ba saboda haka kaga ko kaɗan ko mai yawa duk ya shiga karkashin hadisi saboda haka cewa ne wanda zai iya ba da shinkafa da nama da soɓaro shi ne zai samu wannan ladan ina ga akwai takura rahamar Allah ta'ala akwai akwai akwai akwai tahjiru ah, rahmatillah kuma wa rahmati wasi'at kulli shay' domin ka faɗa ka ya nuna kenan ba wanda zai iya yin wannan sai wanda Allah ta'ala ya bashi kuɗi da yawa ya bashi ya bashi wadata wanda zai iya sayo kwanan dabino ya kawo masallaci shi ba zai samu wannan ladan ba wanda zai iya sayo ledar fiya wata ya kawo masallaci ya ce shi ba zai samu wannan ladan ba sai wanda zai iya girka kabakin abinci da nama har da so ƙoro sannan shi zai samu wannan ladan to abu shakka a nan ta takura ramar Allah wanda ramar Allah kuma tana da faɗi hadisin ko bai nuna haka ba gaskiya saboda haka wannan magana magana ce dai kawai ta dai a tsara sa mutane kaimi su su tsara fito da abin da ke aljihun su kawai amma ba wai dan ba za a samu ladan ba abinda dai kawai za ka kula da shi a hadisin abinda za ka kula da shi a wannan hadisin ce da kake so ka bawa mai azumi abin buɗe baki ga hadisin cewa ya falahu mislu ajrihi yana da kwatankwacin ladan mai wannan azumin saboda ka kaga in azuminka ya samu cikakken lada ka ba shi abin da ya buɗe baki kai ma ka samu cikakken lada in ya samu tamanin cikin ɗari kai ma abin da za ka samu in ya samu hamsin cikin ɗari kai ma abin da za ka samu in ya samu talatin cikin ɗari na azuminsa ladan da ya samu kai ma da ka ba shi ya buɗe baki iya wannan za a baka saboda ka ashe kaga yana da kyau lokacin da za ka yi baya da abin buɗe baki din ka yi kirgadan waɗanda kake tabbata cewa ba masu irin wasa da azumin su bane suna azumi suna zage-zage suna saban Allah wanda za ka samu ruɓa lada ne in ma an samu za ka ba ke ci ya ƙoshi ɗin da naman kuma ba lallai ne ka samu wani can sai ba mu wani malami wato abin nan dabino kwara ɗaya ya ce ya yi buɗe baki da shi ya fi lada sai da ka ba wancan abinci ya cika cikinsa ya yi kafin. amma azumin sa ba gangariyar azumi ba ne ga annabi cewa falahu mithlu ajrihi ajrihi shi wannan ne azumin da ka bawa abin ka yayi buɗe baki da shi to kana da kwatin irin sa saboda ka kaga a kenan in ya samu cikakken lada to kai ma za a baka irin wannan ladan in kuma ladan nasa ya samu tawaya ya samu tangarda saboda yana azumi amma yana faɗace faɗace ina wasu miyagun maganganu ko yana cin haram ko yana dai abubuwan da Allah ya hana to kaga wannan ko da azumin sa ba ce ya lalace ba to amma kaga ya samu da azumin ba zai samu cikakken lada da wani salihi zai samu ba to a ce kaga in ka ba salihin mutum ka abin nan kuma shi wanda ya ci ba ana nufin cewa in yayi buɗe baki da da abincin wani ko dabinan wani ko ruwan da wani ya bashi shi kuma an tauye masa ladansa ba a ladansa shi ma yana nan cikakke ba abin da zai taɓa ladansa ko ɓanci ne ba za a kira ba daga ladansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yanqusu zalika min ajri sa'il shay'an dan akwai waɗansu saboda rashin fahimta ko rashin sani sai kaga ya zo masallaci inda ake sufura ta buɗe baki inda ake bada abincin buɗe baki musamman a ƙasashen laraba musamman a ƙasar saudiya a haramai amma sai ka ga a cikin aljihunsa ya taho da dabinansa wai kada wannan mai sufurar nan ya samu wani abu na ladansa sauraka sai ya fara cin dabinansa wai ya yi buɗe baki to yanzu shi kenan ladansa ya kammala sannan sai taɓa kuma abin da aka aje a gabansa to kaga wannan bakil ne wannan marowaci ne eh? kai ma ka da naka ka ba wani ya ci naka kai ma ka ci na wani saboda ka samu ladan wani kai ma wani ya samu ladan ka sai wanda yake tambaya game da hadisin la uhillu masjida li junubin wala ha'id wannan hadisin da'ifi ne hadisi ne bai tabbata ba Abu Dawud ya rawaito shi amma a cikin sanadin sa akwai wata mata da ake kira eh, al-Jisra bint Dijaja wanda Imam Bukhari yana cewa laha ajaib hadisin hadisi ne wanda yake mai rauni mai janaba Allah ta'ala ya yi maganar abin nan eh, shigarsa masallaci cewa zai iya shiga ya wuce wala junuban illa abiri sabili kai wala dina amru la taqrabu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta tattasilu sauraka mutumin da yake da janaba shi alqur'ani ya nuna cewa zai iya wucewa a cikin masallaci amma kai ya zauna amma ita mace mai haila to wannan ijtihadi ne na malamai wasu suna ganin ba za ta zauna ba wasu suna ganin babu laifi dan ta shiga masallaci ta zauna wasu suna hujja da hadisin Aisha da sallallahu alaihi da yake ta dauko masa ta dauko mata tabarma daga cikin masallaci ta ce ya rasulullahi inni ha'id ina haila nan sallallahu alaihi wasallam ce haila kuke laita ce ya nake ka ce kaga ashe ba dan ana ba a san mace mai haila ta shiga masallaci ba ai bai kamata Aisha ma ta ce inni ha'id ba fadarta inni ha'id ya nuna kenan abin da suka sani shine mai haila ba ta shiga masallaci su kuma waɗanda suka suke cewa ta shiga ita magana da take yi taɓa tabarmar ba wai magana shigar ta masallaci ba shi yasa annabi ya ce haira tuki laisar tsiya jiki haira ki ba a ki take ba dan kin taɓa tabarmar wannan ba shi zai sa tabarmar ta zama tana da haila ba saboda haka wannan ba magana shigar ta ake yi ba to duk matsala ce wacce malamai suke magana akan ta idan mace za ta zo gurin da ake karatu ya kasance babu za ta iya jin karatu daga waje don gudun kada ta shiga cikin wani rudani sai ta zauna inda za ta je karatun kamar misali a ce lakca ce ake ko irin tasiri ake yi akwai wanda za ta iya zama a wajen masallaci sai ta zauna za ta shiga rudani in kowa ya na ba za ta ji ba ko akwai bukatar sai ta shigo to kada a matsa a ce ai mace ba mai haila ba ta shiga masallaci don haka ta shiga shi ma wannan matsawar ita ma ba ta da wajibi saboda babu wani nassi karara da yake nuna hanawa to sai wani shi kuma da yake tambaya game da cin naman gajiya to ban sani ko mafarauci ne to akwai ƙa'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda kowane mafarauci ya kamata ya haddace ta in ya haddace ta to zai san naman dajin da zai ci da wanda ba zai ci ba annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin hadisi sahihi na ha rasulullahi hadisin muslim na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an kulli zilabin min as-siba wa an kulli zi maslabin min as-sayf annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ya hana a ci dukkan wani namun dajin da yake da fika dukkan wani dabba da take da fika fika irin na na ya ga nama irin wanda kare yake da su din nan to duk dabbar da take da irin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin namanta haka nan duk tsuntsun da yake da farata irin na farauta irin na su shaho irin na su hankaka da sauransu suna da suna da farata za su zako zako na farauta da suke kama abin farauta da shi to duk tsuntsun da yake da wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ci namanta saboda ka rike wannan ka'ida ce sai ka duba bakin gafiya tana da na ko ba ta da na in tana da na to tashi da ciki shi yasa a kaure mafi rinjaye cikin maganganun malamai shine mage ba a cinta saboda tana da naf saurata su a duk ina tsammanin wannan wannan wannan wannan jinsin ne cikin wannan abin da suke ina ga dai mu haƙura da tambayoyin haka nan zuwa gobe insha Allah sai mu ƙara gaba ah, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً kafin nan ayar da take bayan ta mu kammala ta قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم ولا يشرك في حكمه أحدا الله تعالى a cikin wannan aya kamar yadda muka yi bayani a jiya yana gaya mana cewa waɗannan samari sun zauna a cikin wannan kogo cikin na tsawon wannan lokaci wanda ubangiji ta'ala ya gaya mana wa labisu fi kahfin 300 sinina wa zadu tis'a qul illahu a'lamu bima labisu lahu ghaibu samawati wal ard ya gaya mana cewa sun zauna shekara da 309 suka 300 sannan suka ƙara tara a lissafi Allah ta'ala ce qul lillahu a'lamu bima labisu ce, Allah ta'ala shine mafi sanin kwanakin da suka zauna suna bacci a cikin wannan kogo lahu ghaibu samawati wal ard gaibin abin da yake koyi a sama da abin da yake koyi a ƙasa ko sammai da ƙasa duk gaba ɗaya na shi ne asmi bihi wa ka kai mamakin jinsa kuma kai mamakin ganinsa kuma kai mamakin jinsa ubangiji ta'ala yana gani fiye da dukkan wani wani mahaluki haka nan ubangiji ta'ala yana ji fiye da dukkan wani mahaluki malamu min dunihi min waliyin ba su da wani majibinci wanda zai jibinci al'amarinsu ba Allah ba ubangiji ta'ala shi kadai ne yake jibintar al'amarin halittarsa yake jibintar al'amarin halittarsa gaba daya akwai alwilaya al'amma wanda dukkan wani mahaluki yana karkashin ta ubangiji ta'ala shi yake jibintar kowa da kowa ta hanyar halittarsa da ciyar da shi ba shi arziki ba shi lafiya ba shi gurin zama da walwala da iskar da zai shaƙa wannan duk wilaya ce amma dukkan wani mahaluki yana karkashin ta gawa mu'mini ne ko ba mu'mini bane mutum ne ko ba mutum bane yana karkashin wannan wilaya akwai wilaya khassa wato jibinta ta musamman irin wacce yayi wa ashabul kafi irin kula ta musamman da Allah ta'ala yake ba wa masoyansa yake ba wa masu imani yake ba wa waɗanda suke bisa ga turbarsa bisa ga ɗa'arsa. ubangiji ta'ala ya kula da su ya tsare su daga dukkan wasu fitintunu ya tsare su daga dukkan wani sharri ubangiji ta'ala ya ƙara musu imani da da'a da san sa a cikin zuciyarsu ubangiji ta'ala ya ba su rahamarsa a nan duniya da lahira wannan wilaya ce khassa babu mai samun ta sai wanda yake muni to ubangiji ta'ala yana magana da bisa ga halittar sa gaba daya malahum min dunihi min wali ko wannan wilaya amma din ko khassa babu wani wanda zai baka ita sai Allah ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا أنه أبنجي بايا حق ولي أتكين حكم شنسا وفي قراءة ولا تشرك في, ولا تشرك في حكمه أحدا سألك هذا ولي لشيء أتكون حكم شنسا anan ma hukunci ya kasu gida biyu akwai hukumullahi al-qadari al-kauni akwai hukumullahi al-shar'i al-dini akwai hukuncin Allah na kaddara ubangiji ta'ala shi ya hukunta halittar kowa da kowa shi yake halittar mu shi yake bamu abinda bamu bukatunmu na rayuwa gaba daya shi yake hukunta abinda duk zai same mu mai daɗi da mara daɗi wannan shi ne alhukumu alkadari alkauni duk abinda mutum zai same shi mai kyau ne ko mara kyau ne ubangiji ta Ala ya riga ya kaddara wannan ya hukunta wannan kuma babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan hukunci abin da zai same ka da alkhairi babu wani wanda yake da tarayya da Allah ta'ala wajen samar maka da wannan abu haka nan abin da duk zai same ka mara daɗi wanda abin da mara kyau mara daɗi to babu wani wanda yake da tarayya da Allah cikin samar da wannan abu shi kadai yake ɓanta da samar da hukunce hukuncensa na kaddara sannan alhukumu dini a shari'i shi ne abin da Allah ta'ala yake shar'anta wa bayansa ne ya sa su ya hana su ya ce su yi abu kaza daidai ne su yi bar abu kaza ba shi da kyau su yi abu kaza shi ne kamun zaman lafiyar su duniya da lahira su bar abu kaza za su samu matsala in sun yi shi babu wanda yake sanya wannan shari'a kuma sai Allah ta'ala to kaga wannan shine al-hukmu shar'i ubangiji ta'ala shi ke da duka waɗannan waɗannan bangarorin guda biyu shi yake da waɗannan abubuwa guda biyu su da al-khalq wal amru da Allah ta'ala ya ta'ala lahu al-khalq wal amru lahul khalqu abinda da yake halitta ga bayansa da kaddara da komai duk suna cikin alkhalqu wal amru kuma al amru shar'i al amru dini duk abin da yake umarni ne na kai kaza ko ka bar kaza Allah ta'ala shi ke tsara wa dan adam ga yadda zai yi ga abin da zai yi ga abin da zai bari saboda ka ubangiji ta'ala ya shar'anta abin da yake halal ya kuma shar'anta abin da yake haram abin da Allah ta'ala ya halatta shi shi halal babu wanda isa ya haramta shi abinda Allah ta'ala ya haramta wannan haramun ne babu wani wanda ya isa ya mayar da shi halal saboda haka ubangiji ta'ala ya keɓanta kansa da irin wannan hukunci ce inal hukmu illa lillah ya qussu al-haqqa wa huwa khairul fatini hukunci ba na kowa bane na Allah ne haka nan Allah ta'ala ce ala lahu al-hukmu huwa asra'ul hasibin shi ubangiji shi yake da hukunci shi ne kuma wanda yake mafi gaggawar masu hisabi iya hisabi min al-hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkal al-mutawakkilun in al-hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikum Allahu rabbi wa rabbukum alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib duk waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa abin da shi ya shafi hukunci na halatta wani abu ko na haramta wani abu to wannan aikin Allah ne shi kadai shi yake cewa abu za halal ko abu za haram a cikin littafinsa ko a bisa harshen manzonsa sallallahu alaihi wa sallama wato abin da ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wala taqulu lima tasifu ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وبنجي تعالى كذا ولكم فالآن سبوا لأبدا هل السنة مكسكي سجن سوى لك sai abu أبو كذا حلال ku ce abu za haram haka kawai babu dalili babu wani nasi da ya haramta ko ya halatta kawai da molanka ku rika bada fatawa irin wannan Allah ta'ala ce to kada ku kuskura ku yi wannan qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu halalan wa harama qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun Allah ta'ala ce ba ku ga abin da muka saukar muku ba na abinci na arziki abubuwan da muka ce ku ci ku sha a ciki faj'altum minhu haraman wa halala kuka zaɓi wasu kuka ce wannan halal ne kuka zaɓi wasu kuka ce wannan haram ne kamar yadda tsakar kai a jahiliya Allahu azina lakum Allah ne ya sa ku ashe kaga baka cewa abu kaza haram baka isa abu kaza halal sai idan Allah ta'ala ya baka wannan izini shi ina zaka samu wannan izini shine ta nassin alqur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa saboda haka wanda zai yarda da wani abu da shari'anta wani abu a ce kaza haramun ne tare da cewa ba haramun bane ya amince ya yarda cewa wani zai iya haramta masa wani abu ko abu abu kaza da Allah ya haramta shi wani ya fito ce ya halatta kuma ya yarda cewa wani din nan zai iya halatta masa da Allah ya haramta masa babu shakka wannan bin shari'ar shaytan wanda ya bi wannan ya bi shaytan kuma ya bauta wa shaytan Allah ta'ala na ce alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim to wani yana daga cikin bautar shaytan wani ya dubi abin da Allah ya halatta ya haramta maka ta yadda ka amince ya dauka har cewa haramun ne ko wani abin da Allah ta'ala ya haramta maka wani ya ce maka ni na halatta maka ta yadda ka amince har zuci cewa wannan abu halal ne in kai haka to ka koma ga bautar shaytan ka bar bautar Allah ta yi abin da ake kira shirku sa'a Allah ta'ala ya yi magana da larabawa a lokacin da suke halatta a ci abin da yake mushe bayan Allah ta'ala ya haramta cin mushe ya haramta a ci abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba su kuma suke cewa yaya za ku ci yankan da kuka yi da kanku amma ba za ku ci yankan Allah ba Allah ta'ala ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq wa inna shayatin la yuquna ila awliyaihim li yujadilukum wa ina ila fa'tumuhum innakum da mushrikun Allah ta'ala yake cewa kada ku ci dukkan wani abin da ba ambaci sunan Allah akan sa ba wa innahu la fis yin haka ko wannan abin da ba ambaci sunan Allah akan sa ba fasikanci ne yin sa fita ne daga biyar Allah ta'ala wa inna shaytan wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'ihim kuma lalle shaytanu suna yin wahayin maganganun banza zuwa ga masoyansu zuwa ga jama'a su li yujadilukum dan su rika muku jayayya dan su rika jayayya da ku suna gaddama da ku wa in ata'tumuhu Allah ce in har kuka saki kuka yi musu da'a wajen ku yadda da halaccin abin da na haramta In innakum la mushrikuna to lalle kun tabbata mushrikai saboda haka dukkan wani abin da yake halal to yana nan a halal dinsa dukkan wani abin da yake haramun yana nan a haram dinsa dan zuciya na iya sawa ka ci abin da yake haramun tare da cewa zuciyarka ta san haramun kake ci wannan ba a cewa kai shirka illa iya a ce illa iya ka a ce ka saba wa Allah akwai wanda zai aikata haramun ya san haramun yake ya sha giya ya san haramun yake ya ci riba ya san haram yake ya yi sata ya san haram yake ko da ba a cewa ya kafirka ko ya yi shirka sai dai a ce ya yi saban Allah amma da zarar ya fito ya ce Katar da yake yi ta halatta ka halatta ya yi wannan katar. to anan yana halatta abinda Allah ta'ala ya ce haramun ne to anan ne yake karyata Allah yayin da ya ce halal ne bayan Allah ya ce haram ne to kaga ya karyata Allah wanda zai karyata Allah kuma ya bar musulunci ya bar hanyar Allah to saboda haka duk wani tsari da za a aje maka kai dan adam to ka san wani tsari kake kai mai kyau ne ko mara kyau ne in mai kyau ne ka san cewa kana yin abu mai kyau in mara kyau ne kasan cewa ba shi da kyau in ma tirsa ta ka tilasta ka akai to ka cewa abin nan da aka yi maka ba wani abu ne da kai ka yarda shi ba amma ba ka amince da abin akan cewa wannan abu halal ne ba bari in yi shi saboda halal ne duk da cewa kana da ilimin Allah ta'ala ya haramta shi alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wa sallama a sunnar ta sahihiya ya haramta wani abun kana da wannan ilimin amma sai ka dage akan cewa halal ne wataƙila ma ka yi ta ƙoƙarin gamsar da wasu babu shakka anan kana cin karo da abinda Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi a nan rigimar wato bin wani tsari da ba na Allah yake ba yayin da za ka yarda cewa tsarin shi ne daidai kuma binsa shi ne daidai a nan za ka fahimci cewa musulmi a duniya sun lokacin da aka suka raka ta khilafar karshe ta Usmaniya ko kuma munan a ce daular Sheikh Usman dan Fodio lokacin da aka rasa ta babu wata rana ɗaya da musulmi wanda ya san musuluncinsa kuma yake kan musuluncinsa yake jin cewa akwai ranar da za a zo a ka masa musulunci a kai da abinda ba musulunci ba a ce ya zaɓa ya zaɓa abinda ba musulunci ba ko akwai shi shi yasa za ka duk ƙasashen musulmi duk wanda aka fito aka ce ga wani nan yana goyon bayan a yi musulunci ga wani baya son a yi musulunci in suka shiga takara wa ke cin zaɓe ne sai a yi musulunci ke cin zaɓe wannan zai nuna maka cewa al'umma tana bisa fitira tana kan fitira haka ashe ba daidai bane a kafirta ta a ce ai ka yarda da wani abu ba shari'ar Allah ba ka kafirta wani abu ne wanda kai ba ka ne da za ka yi shi akwai tunda al'umma sai rayuwa irin wannan a lokacin daular ubaidiyya daular batsiliya, daular da imamu zahabi yake cewa qalabu ad-din ra'san ra'san ala aql sun ta addinin sama ya koma ƙasa waɗanda suke halarta wani abin da Allah ya haramta daular su alhakimu bi amrillah wanda ake masa sirari ana cewa ma shi ita la ma sha'atul aqdaru kun fa anta alwahid alqahhar abinda ka so shi yake wakana sirari ake masa ba abinda kaddara ta so ba za ka kai hukunci ka yanke musu hukuncin duk da kake so fa anta alwahidul qahhar wannan sifar Allah ce sun yi hukunci a du'a kasar musulmi a mata sun riƙe kasar Masar sama da shekara 300 a lokacin manya-manyan malamai su sun rayu wasu ma sun yi kalanci wasu a duniya amma zuciyarsu wata tare da wannan wannan mulki a lokaci ɗaya yanzu ka yanzu in ba in ba ka tarihi ba za ka taɓa cewa wannan daular ta mallaki masar ba ba za ka taɓa cewa wanda daula ce ba tsiniya daula ce ce iya ba tsiniya kaga irin wannan shi yake nuna maka musulmi suna kan fidar musulmi suna kan fidar duk tafiya da aka yi tafiya musulmi suna kan musulunci suna kan addini sannan wani abu da ya kamata mu fahimta shi tsare-tsare tsari iri biyu ne akwai tsarin da yake saba wa shari'ar Allah akwai kuma tsari na gudanarwa wanda bai ci karo shari'ar Allah to musulunci baya rigima da wannan a samu tsari al-nizamul idari abin da ake kira al-nizamul idari ko al-anzimatul idariya ko al-shu'urul idariya yaya za a samar da tsarin tafiyar da al'amura samar da tsarin tafiyar da gwamnati ce samar da tsarin tafiyar da ma'aikata ce samar da tsarin tafiyar da gwamnati a kamfani ne samar da tsarin tafiyar da makaranta wannan baya shi ne ake magana yayin da ake magana tsarin da ya saba na Allah ba to wasu suna takudawa Allah sa akwai san aka yi kace ce ku ce game da da kungiya za a za a za a za a yi amfani da constitution din kungiya ko ba za a amfani ba to wani kalmar constitution din take tare masa da hankali saboda in ya cika constitution ɗin nan komai akwai a ciki akwai mai kyau akwai mara kyau to aka ce ga kungiya ta ta sunna kuma ana magana constitution sai hankalin sa ya tashi kenan za a kawo haramun a ciki ba haka bane shi kalmar constitution ɗin cire ta a ci da yaranta sai tsarin gudanarwa shi kenan soke kalmar ai ba sai a sai wahayi ba ce kalmar faɗe ta da yaran da ba ka ta yi da shi sai masa tsarin gudanarwa ko ka faɗa da filatanci, ko da yarabanci ko da ko da tsigo ko ga yaranka laraba suna kiran shi al-nizam ko al-nizam al-asasi suna kiran shi haka al-anzima yanzu ga a kasar saudiya suna suna suna tahkimu shar'illah amma suna da anzima za ka zo danja dole ka tsaya akwai al-anzima mururiya kaje kayi kaje kayi abin nan a ka yi lasisi da takardun mota wanda ba wani malami a sauƙi da ya taɓa fitowa ce kai kuna kafirci ya za ku shigo da rafin su ma duk motocin su duk direbobin suna da suna da shi in aka suka ma saba aka tare su aka sa musu tara biya suke yi su shek isemi ɗin sun sha biyan tara to wannan al'anzima idariya ba a faɗa da su ba a faɗa da su shi yasa zamu ga a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sojoji ba su da wani tari guda ba abu ba magana cewa wai akwai wani wani bangaren soja a cikin gwamnati a cikin madina a ce ga waɗancan sojoji ne ko waɗancan 'yan sanda ne a zamanin annabi duk babu wannan illa iyaka in aka sake fita yaƙi kawai duk wanda yake ji yana ya isa yana da ƙarfi a ce zo mutum ya ɗauki makamansa a fita ko ka babu diwanin junji ba a distafa sojoji ba ana biyan sa albashi amma lokacin sai na umar lokacin sai na umar daga wajen farisawa farisawa lokacin ma suna majusawan su sosai ba maganar ma la ilaha illallah tare da su amma an kawo masa cewa suna da tsarin jun, junus suna da tsarin sojoji don haka akwai registration da ake kowa idan ya shiga soja an san wane soja ne wane ba soja ba ne in an so kashi fita ce an san suwa ne ne suka fita suwa da su ba kuma za ku duba a lokacin da aka fita yakin tabo annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san cewa su ka'ab ibn malik ba sa tare da shi ba sai da aka je tabo bai san cewa ba su so ba saboda ne saboda ba rajista shi kansa ka lokacin da yake ba da labarin ya ce a lokacin babu wata rajista a lokacin da yake ba da labarin lokacin sai da Umar akwai rajista saboda ka sai ya kawo tsarin a yi wa sojoji rijista kowane soja zai shiga a san da shi kuma a sa musu albashi a cikin daula ta ga tsarin gudanarwa ne wani ba zai zo ce ta kawo tsarin da ya saba shari'ar Allah ba akwai wanda zai gaya Umar wannan ya kawo wannan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu kurkuku kun taba ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani kurkuku sai ne da ji a tsaye shi Sumama ibn Usal lokacin da aka kawo shi annabi a daure shi a masallaci kafiri ne sai a daure shi a cikin dirka nan ya rika zuwa yana ganin shi har ƙarshe ma masallaci. amma lokacin na Umar ke ya sayi wani gida na Safwan ibn Umayya Safwan ibn Umayya a Makka ya saye shi ya mai da shi sauku dan shi ne farko a musulunci wanda ya fara ya fara daukan tsarin tsarin ware gidajen gidajen kurkuku babu wanda ya taba cewa sayyidina umar ya kawo wata shari'a da saba musulunci to akwai al'anzumar idariya sau abin nan kuna kuna kuna iya sa tsare-tsaren da za ku gudanar da makaranta gare ku kamfani gare ku kungiya gare ku yaya za ku zaɓi shugaba waɗanda sifofi ya kamata shugaban ya zama yana da su shekara nawa ya kamata ya rike wannan matsayi kafin mu canza wani ko a sake zaɓen wani ta yaya za a yi mu shugaba naɗawa za a yi koko a wasu kwamiti za a sa koko dukan mu za mu taru mu zaɓi wanda zai shugabance mu sannan a tsarin tafiya kwamiti nawa za a yi za a fitar da kwamitoci guda nawa ne kwamitin abin da waye zai shugabance su wanda duk tsari ne na gudanarwa wanda an zima ce idariya musulunci baya faɗa da wannan sai idan an kawo wani abin da ya ci karo da wani nasi to a nan ne sai a ce to a ai akwai inda Allah ta'ala ya ce kaza abin da muka ɗauka ba daidai ba amma tsarin shi karan kansa ba a ce ka ai ba shi yasa sai ka ga wasu suna tafiya akan wani abu amma suna tafiya a cikin barkatai in kai magana ku samu nizam a tashi mana ku samu tsarin gudanarwa mana sai ce a a kai ka ban mu mu shari'ar Allah muke yi shi ake kai shari'ar Allah ka a tsari so wannan baya daga ciki abinda shari'a abinda ake rigima da shi shi a kawo wata doka da za ta halatta abinda Allah ya ce haram ko a kawo wata doka da za ta haramta abinda Allah ya ce halal yanzu in yau kai musulmi za a zo a ce maka sha'anin raban gado wani ya zo ya ce shi ga dokarsa sai an daidaita mace da namiji wajen raban gado to in kai yadda a nan ka ci karo da wani abin da Allah ta'ala ya yi nassi alqur'ani yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadd al-unthayayn in ka ce a daidaita su kuma ka amince da haka kai yadda cewa haka shi ne adalci to ka soke Allah ta'ala ka soke shari'ar Allah ko magana ta'addudu zawjat yankahu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wani yazo cikin wanda ya sabawa ya sabawa wayewa ta zamani ko a ya sabawa haƙƙin mace saura ka shi sai za a aura kawai shi ya haramta a wuri sama da ɗaya kamar yadda yadda a wasu ƙasashen laraba na irin kamar tunisia suke da irin wannan dokokin ku kaga wannan doka ba wani musulmi da zai amince da ita a ransa in kuma yana cikin kasar yanzu inda za ka je ka tambaye yan tunisiya a ce sun yadda da wannan doka za su abin ya fi karfin mu ne shi yasa wasu a koyi ai suna yin auren sama da daya in an je gaban alkali sai ce budurwar su sai a ce kai ku tashi ba to kaga wannan shi ake faɗa da shi ko wani mutum ya zo ya ce shi shigar da mata suke yi kira kamila shi yana so ya kawo dokar da za a soke ta to nan musulmi za su yi gore ba za su yadda ba waɗannan su ne tsare-tsaren da Allah ta'ala yake cewa babu wanda duk wanda ya yarda da irin su to shi ma ya yarda da abin da ke shirka ne yayi wa Allah ta'ala tarayya Allah ya ce wasu ma ushe ilaika واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا الله تعالى يشي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك kuma ka karanta abin da ake maka wahayi da shi na littafin ubangijinka la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah walan tajida min dunihi kuma ba za ka samu wata mafaka ba a wajensa ba wato ba a wajen Allah ba Allah ta'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa ya shiga gaba da karanta alkur'ani wannan abu da mushrikai suke so su ga cewa sun raba shi da alkur'ani ko sun sa shi ya kawo wani abu sabanin alkur'ani ko ya canza alkur'ani ya watsar da wannan magana ya watsar da wannan batu ya daina ma waiwayin ya daina ma sauraron shi wa in kadu da yafsu nunaka عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا التي كلت da su fitile ka game da abin da muka yi maka wahayi litaftari alaina ghairahu dan ka kawo wani abin da su suke so su ji daɗi wa idan lattakhazuka qalila da haka kai to yanzu sun a jiki ka zama ɗan gaban a wajen su Allah yana gaya masa ya watsar da wannan magana وقال الذين لا يرجون وقال الذين لا آه، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا آه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى الي وبنجي تعالى يكي سوى وأن سكي لا يرجون لقاء آه، لا يرجون لقاء لقاء ربي بعد ما وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله qul ma yakunu li an ubatilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha waɗanda ana karanta musu ayoyinmu sai su ce ka zo da wani alqur'ani ba wannan ba qul ma yakunu li an ubatilahu min tilqa'i nafsi kace musu ba ya yiwa ni ka kaina in canza wannan alqur'ani in attabi'u illa ma yuha ba komai nake bin fati abinda aka yi mun wahayi to Allah ta'ala yana gaya annabi sallallahu alaihi ya wasu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta abin da muka yi maka wahayi muka yi maka wahayi da shi kalmar kalmar wasu daga tilawa ne ko daga atilu tilawa shine karantawa tilu kuma shine ji bibiya wanda kalmar duk za ta kunshi waɗannan abubuwa biyu saboda ka ta kunshi alƙira'a wal ittiba ta kunshi ka karanta kuma ka bi abin da ka karanta ma'ana ka yi aiki da abin da ka karanta Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya karanta abin da aka aka yi masa wahayi na alqur'ani kamar da yake cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqim salah karanta abin da muka yi maka wahayi da shi na alqur'ani kuma ka tsayar da sallah inda ma umirtu ana abuda rabb hadhihi al-abdati allati harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an Allah ta'ala ke kace kai an umarce ni in bauta wa ubangijin wannan gari wanda ya sanya shi ya zama gari mai alfarma kuma komai da komai nashi ne wala hukudu shi kuma sannan an umarce ni in zama daga cikin musulmi wa an aslu alquran kuma in karanta alqur'ani saboda haka ubangiji ta Ala ya umarce shi da ya karanta alqur'ani kamar yadda ce da shi wa rattilil qur'ana tartila ka karanta shi daki daki kamar yadda ya umarce shi ya bi alqur'ani اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعن عن المشركين كبيدي كيد يأيا فأبن لأك يمك وهي بشي مع القرآن لا إله إلا هو باب أبو بوتان بسياتي الله تعالى شي كأي وأعرف عن المشركين كما كبجلي وأن تسكي مشركين فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم على شو الذي تكريك أبن لأك يمك وهي بشي إنك على صراط المستقيم kana bisa tafarki madaidaci don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya ce ba komai yake bi ba sai wahayi in attabi illa ma yuha ilayya ba wani abu nake bi ba face abin da aka yi min wahayi shi yasa wasu ayati qul la yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi baya ruwa ta karan kaina ni kawai in sa kaina in canza abin da Allah ta'ala ya nuna hayi da shi attabi illa ma yuha ilai in ji asabu in asaitu rabbi azabu yawmin azim ba komai nake bi ba face abin da aka yi min wahayi In akhafu in asaitu rabbi ina jin tsoron in na saba wa ubangiji na ubangiji na ya kefa cikin azaba mai radadi saboda haka Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci kuma dukkan mu'mini da cewa su karanta alqur'ani sannan su ji abin da alkur'ani yake karantar da su saboda ka shi qur'ani ba wai kawai ana son a karanta shi da baki ne, amma ba a san abin da ake karantawa ba ana son ka karanta ka san me kake karantawa kuma ka yi aiki da abin da kake karantawa wannan shine manufar da ta sa Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani Allah ta'ala ya ce inna allazina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur wannan shine hikimar shine natijar karanta alqur'ani yasluna kitaballahi suna karanta alqur'ani ma'ana suna karanta shi suna aiki da abin da yake cikin sa kalmar yasluna ta kunshi karantawar ta kunshi kuma bibiyar abin da karanta ta hanyar aiki kalmar tilawa abin da take nufi kenan wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan suka ciyar abin da muka azurta su da shi a fili a koye ko a fili yarjuna tijaratan lan tabur to waɗannan suna san samun cin wani kasuwanci ne wanda baya tasgaro ba a asara a cikinsa. Allah ta'ala yana so allazina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun ubangiji ta'ala ce waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi ay yaqra'unahu wa yattabi'unahu suna karantawa suna bi shine ma'anar kalmar yatluna kaga kalmar tilawa ba wai kawai tana nufin ta da karatu ba baka san me kike faɗa ba in an ce tilawa alqur'ani ana nufin kana karanta abin da kake aiki da shi karanta kai aiki da shi kiraya za ka yi aiki da abin da baka san me kike faɗa ba ashe kaga akwai buƙatar in kana karantawa kuma ka san me kike karantawa alal akalla ka san cewa nan umarni ne in yi gaskiya nan umarni ne in yi sallah nan umarni ne in yi azumi nan umarni ne kai in yi zalunci ka rika jin waɗannan ma'anonin suna zuwa a ranka ko da a dunkule ne ko da baka san su filla filla ba to su rika ratsa su kokon zuciyarka don su zama akwai su sun yi tasiri a rayuwarka wannan shine ma'anar tilawa alqur'ani shine abinda Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan ayar utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah kalmomin Allah dukansu duk labarai ne to gaskiya ne idan kuma hukunce hukunce ne to adalci wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adala Allah mubadilan li kalimati wa huwa samiul alim kalmomin ubangijinka sun sun cika sidqan sun cika ta fuskar gaskiya wato in labarai ne suka zo da shi to gaskiya ne wa adlan da haka nan ta fuskar adalci ma'ana idan hukunce hukunce ne suka zo da shi to adalci ne babu wani hukunci na Allah ta'ala da yake kunshe da zalunci kowane hukunci Allah ta'ala yana ajiye shi inda ya dace haka kowa ana ba shi haƙƙinsa a cikin hukuncin Allah babu wani wanda ake zaluntarsa saboda haka la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah menene ma'anar canza kalmomin Allah abinda kalimatuhul qadariyatul kauniyya abinda Allah ta'ala ya kaddara ya hukunta babu wanda yake canza shi duk hukuncin Allah da yi sai dai ka sa ido baka da iko ka canza shi Allah ta'ala ya so ya yi mawana dukiya sai duka bashi haka nan haka Allah ya so ya shi ya so ya ba mu wani ya ga dama ya ba mu wani mulki ya bashi ya so ya baka ya baka ba wanda ya ce ya bashi ya so ya baka lafiya ya baka ba wanda ya ya sa maka lafiya ya so ya sa maka rashin lafiya ya sa maka ba kuma wanda zai baka lafiya sai shi wa idza maritu fa huwa yashfi to wannan kalimatu hul qadariya babu mai canza yadda Allah ta'ala ya halicci duniya din nan ga rana ka ga wata ga yadda tafiyar su take akwai wanda isa canza su babu an duk duniya ta hadu? ba ta isa su canza tafiyar rana ba ko tafiyar wata saraka babu wanda isa ya canza wannan gudanar iska saukar ruwa da sama fitar da tsirrai babu wanda isa canza wannan to wannan kalimat ne kadariya kauniya la mubaddila li kalimati wadannan babu wani da isa canza akwai kalimat shar'iyya kalmomin ka na shari'a sune hukunce hukuncensa shi ma babu wanda ya canza shi kuma ya zama ya canzu shari'ar Allah tana ne da take abin da yake halal yana nan halal inda wani zai zo ya ce halal ya mai da shi haram wannan magana tashi ba za ta mai da abin ya koma halal inda haram abin halal wani zai zo ya haramta shi maganar sa ba za ta canza wannan abin ya koma haram ba saboda haka la mubaddila li kalimati sawa'un kalimat qawliya qadariyya ko kalimat shar'iyya kalmomin sa na shari'a suna nan yadda suke don haka shari'a da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan tun a wancan lokacin har zuwa yanzu har kuma Allah ya dade kasa tana nan a shari'a ta yadda take kabi ko kakkabi wannan wani abu ne daban amma dai tana nan ba canza ta yi ba la mubadir li kalimati shine abin da ake nufi saboda ka babu wata rana da za a zo a ce wannan shari'ar ya kamata a canza ta ya kamata ta yi tsauri ya kamata a kawo wata shari'ar ba ita ba kuma a yadda ita shari'ar Allah ce ba zai yiwu ba shi in an kawo ta a yi ta cewa to a wannan wani shari'a ce daban ba ta Allah ba amma dai ita ta Allah tana nan yadda take saboda haka kalimat ni anan yana nufin duka bangarorin guda biyu kalimat kauniya da kalimat a shar'iyya walan tajida min dunihi multahada kuma ba za ka samu wata mafaka ba da za ka fake ba a gurin Allah ba saboda Allah ta'ala shi kadai da ake fashewa a sa. ka duba anan magana ce Allah ta'ala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba inda zai fake ko lilan yudira ni min Allah ahad lan ajira min dunihi hada ce babu wani wanda zai bani mafaka ba Allah ba kuma ba zan samu wani guri da zan fake in ba a gurinsa ba a cikin addu'a sai yana la manja wa malja minka illa ilayk babu mafaka babu matsira za a tsere maka sai dai a koma gare ka sai kaga kowa da kowa gurin Allah yake komawa babu wani wanda yake neman mafaka a gurin wani ba Allah ba kuma da zai samu su ma waɗannan yara samari da suka shiga kogo Allah ne ba su mafaka haka da suka kuma shiga kogo suka ce fa'u ila kafiyar shulakum rabbukum min rahmati a nan gurin rahamar ubangiji take a nan gurin mafaka take daga ubangiji don haka duk abin da ya dame ka ka nemi mafaka a gurin Allah Allah ta'ala shi kadai ne zai iya baka mafaka Allah ta'ala ka ba mu dacewa abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh